don kanwata minofa da za a yi mana aure tare ita har an kawo komai nata ni ma takaddama ake yi tsakanin mutum uku da ke son aure na ɗaya ɗan kanwar abbanmu ɗaya kuma ɗan ƙaninsa ne sai wani daban shi ba ɗan uwana ba ne su yayin nawa an ce su yi sulhu ɗaya ya haƙura ya bar wa ɗan uwan shi dukkansu sun ƙi shine abbanmu ya ce su haƙura dukkansu in fito da wani shine wanda iyayensa har sun zo an yi magana aure na a musulunci ma babu kyau neman aure cikin neman aure ina fatan ka gamsu da bayanai na ka yi haƙuri allah ya baka wadda ta fi na alheri amu to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba rantsa idanun sayi yana mai da wani irin numfashi a hankali ya buɗe idanun yana duban ma'ishi ya ce kamar yadda kika gaya mun gaskiya ni ma zan gaya miki tawa gaskiyar wallahi ma'isha ba zan iya hakura da sanki ba sanki ya riga ya kanannaɗa zuciyata ta yadda ba zan iya warware naɗewa da ya mata ba ina ganin yadda 'yan uwanki na jini suka haƙura shi ma wannan haƙuri zai yi yaban minki don wallahi na fi shi sonki da a ce ana fito da zuciya waje da na fito miki da tawa kinga ga irin dabaibayin da son ki mata zan iya rasa rayuwata muddin kika tursasa wa zuciyata yin haƙuri da abun da ta kamu da son shi haƙuri dai ma'isha ta ci gaba da bashi har yake jin kalma haƙurin na yi masa wani irin suya a zuciya tamkar ma zuciyar tasa za ta fashe saboda tsanar kalma da ya yi daga ƙarshe ya dubi ma'isha cikin fitar da tsammani ya ce zan ci gaba da bibiyarki. ki yana gwada miki irin naci na kila Allah zai sake tausaya min ki nuna wa abbani ki ce ni kika zaba don wallahi a rayuwata ban taɓa neman abu na rasa shi ba ki ma din ban yi tsammanin zan rasa ki ba ni ne mijinki da yadda Allah sun yi sallama da shi ta shiga cikin gida tana falon mama tana ba maman labarin lamir din ne suka ga yara na shigowa da manyan ledojin supermarket har guda biyar suka miƙa wa ma'isha wani ambulan mai tsananin kyau suka ce wai gashi in ji wanda kuka rabu yanzu ya ce a kawo miki Ta tabilodojin da kallo tare da jujjuya ambulan ɗin hannunta wanda nauyinsa ya ba ta tabbacin kuɗi ne a ciki masu yawa ta dubi yaran ta ce kai ku ɗauki kayan nan ku mayar masa don ban ga amfanin amshi abinsa ba alhalin ba aurensa zan yi ba yaran suka ce ai yana ba mu kayan ya shiga motarsa ya tafi ya ce zai kira ki a waya ta dubi mama cike da shagwaba fuskar ta fal damuwa ta ce mama kin ga mutumin nan ko na fa gaya masa na fi da miji me kenan yake nufi da ya min hidima idan ya sake dawowa za a mayan masa da kayansa ta miƙawa wa mama ambulan ɗin menofa har ta fara dudduba kayan ledar tana yi tana gyaɗa kai iye antina kin yi babban kamu gayan nan da gani dan masu da shi ne dubi kaya kamar na lefe masu tsada yan ƙetare da nuna mata wasu tsadaddun setin arabian perfumes mama ta harari menofa ta ce to sarkin yan rawa kai mai da su sai banku ya dawo ya gani ba za a taba mishi kaya ba ta zaro rafar kudin sabidal rafar dubu ɗari ta miƙa wa ma'isha wata 'yar takarda da ta faɗo daga cikin ambulan ɗin ma'isha ta karanta ɗan rubutun da ke ciki wannan saƙon kuɗin daga momi na ce ta ce a baki tana gaishe ki da kyau da kyau ta miƙa mama takardar ita ma ta karanta ta yi murmushi ta ce lallai yaron nan da gani ɗan gata ne kuma ɗan manyan mutane ne mu kan ba mu da ta cewa Allah ya zaba miki wanda zai zama mafi alheri a rayuwarki am sai Maisha ta tura baki ni mama ai ya zabo min malam Fawaz babu canji mama ta girgiza kai wannan dun na Allah ne zabin ki shine namu amma mun fi son zabin Allah kan zabin zuciyarmu ki dage da addu'a al'amarin auren nan ana toshe nan wata barakar na kunna kai to abdullahi ne ya shigo falon ya bi ledojin da ke gaban su mama da kallo sannan ya dubi su ma'isha ke wace ce cikin ku lb ya zo gurinta suka dubi juna suka hada baki waye kuma lb ya ce wanda ya zo da bakar mota ya yi fakin a waje ya sa farin kaya minofa ta ce ina jin lamir kake nufi gurin eshe ya zo ya zaro idanu wajen wa gurin maisha eh lalle baki san waye LB ba baki san halinsa bane da har kika tsaya sauraron sa nan da nan cikin maishi ya ɗori ruwa kada a ce lamir wani rikakken dan fashi ne ko wani dan ta'adda ko da yake koma meye halinsa ba zai dame ta ba don ko ba sonsa take ba ta ma gaya masa ba aurensa za ta yi ba shikenan sai ta rabu da shi cikin lumana ta dubi abdullahi ya abdullahi ka san shi ne ni yau ne kaɗai na taɓa saurarensa daman na gaya masa na da miji ya numfasa elbi ne ɗan gidan sanata tambari na san kun san mahaifinsa ko da a aposta ne kullum kuma kuna jin sunansa a kafafen yada labarai mamu ta ce awo ɗan gidan sanata tambari ne a lalle babban magana in haka ne ai mahaifinsa mutumin kware ne kowa ya san wannan jama'a na labarin halayensa na kware abdullahi ya ce haka ne mu gaskiya sanata tambarin mutum ne na gari sai dai kuda ne ya haifi kunama yalbi san bayo halin ubansa ba don yaudarar 'yan mata da bushashiyar duniya kawai yaron ya sa a gabansa a dalilin shi kaɗai ne ɗa namiji gurin iyayensa ba ma a nan ƙasar ya yi karatu ba wallahi mama da kin gan shi zaki san lalle yana da wani sirrin kyau da ke sace zuciyar 'yan mata don duk yarinya da ya ce yana so sai kin ga tana ce masa kamar gam saboda haka ma'isha kada ki ƙara mu yaudari ne na bugawa a jarida kada ta afka tarkonsa ya yaudare ta mama ta ce allah ya sa mata gaya masa an tsayen mata da mijin aure ba ma wani son sa take ba sai ya je can ya karata da halinsa na yaudara Allah ya tsare 'ya'yanmu daga fadawa tarkon yaudararsa to da daddare mama ta sami mai gidan nasu da maganar lamir ta nuna masa kayan da ya aikowa da ma'isha ta ɗora da cewa yaron zai zo gobe sai ka bashi shi haƙuri an riga an yi mata miji don tun da na ji halinsa na ji ba na son ya ci gaba da nace mata kamar yadda ya ce ba zai iya rabuwa da ita ba sai dai in mutuwa yi to kaga akwai matsala gara ka sallame shi da kanka alhaji mamuda ya gyara zama sannan ya ce tun da ma abin ya zama haka yanzu zan kira magabatan yaron nan da take so su zo gobe matsayi da magana auren yaran gari a mai yiwuwa kada ma a sami matsala shi ma yaron gobe zan gan shi in ba shi haƙuri don ta riga ta fi da mijin aure washe gari kuwa iyayen malam fawa suka zo suka kawo duk wani abu da ake bukata na neman aure hatta sadaki sun taho da abinsu. mahaifin mufid da wasu 'yan uwa na makarfi su ne suka amshi komai daga hannun iyayen fawaz halim da ya sami labarin abin da ke faruwa kuka ya tasa mahaifiyarsa gwaggwa kubura yana mata tun tana sa har ta koma faɗa haba halim don ka rasa auren ma'isha za ka rasa rayuwarka ne 'yan mata sun fi miliyan a duniyan nan duk wadda ka nema za a baka tunda kana da kuɗinka kuma kana da kyan da mace za ta kalla ta suka to me ya abin kuka idan wani ya ƙi ka da yini wani da kwana zai soka ka je ka nemi ko 'yar waye za a baka ya sa hankici yana share hawaye a fuskarsa ya ce kada ki ga laifin ma'isha mama wallahi yayan mufi dushi ya haifar da wannan matsalar da har dukkanmu muka rasa ma'isha da a ce ya haƙura ya bin min ita da babu yadda za a yi tafi da wani miji baƙin ciki ya nuna min a matsayinsa na ɗan uwana ni ban ga laifin ma'isha ba kima don allah kada ki ga laifinta To a yammacin ranar Lamir ya zo kamar yadda Maisha ta kira sa a waya ta shaida masa a na son ganinsa da munnarsa ya iso don a ganinsa karansa ya kama zaki kuma haƙarsa ta cimma ruwa. A falon abban aka shigar da shi cikin ladabi ya gaida dattijan da yake fatan ya zama surikinsa. Ya dubi Lamir ya ce, sannu yaro, an ce kai ne ke son Maisha ko? lamir ya yi saurin amsawa eh haka ne abba aurenta nake so in yi don har ma na gaya wa mahaifina alhaji mahmud ya zari farin gilashin idanunsa sannan ya ce gaskiya yaro na yi farin ciki da har ka zo har gida ka nuna ƙauna ga jini na, kuma ka yi sha'awar haɗa zuriya da ni sai dai wani hanzari ba gudu ba ka zo a ƙurarren lokaci don an riga an baiwa wani auren maisha ɗazu magabatan shi yaron da suke son juna suka zo suka kawo komai na neman aure har da sadakinsu kaga yanzu maisha ta tabbata matar shi wancan lokaci kawai ake jira da za a shaida ɗaura aurensu ka yi haƙuri allah ya ƙaddara ba matarka ba ce allah ya baka wadda ta fita alheri ina yi maka fatan alheri wata irin damuwa ce ta bayyana ƙarara a fuskar lamir nan da nan zufa ta rufe shi don bai ɗauki zancen ma'isha da muhimmanci ba da ta ce ta da mijin aure shi ya ɗauka jan aji ne kawai take masa ashe da gaske ne ta da miji wannan mummunan labari da kunnuwansa suka je farayuwarsa rayuwarsa a halin kila wakala don baya jin zai iya haƙura da auren ma'isha sai dai wancan ya haƙura don zai iya ba shi kuɗin da zai auri mata goma don kawai bar masa ma'isha gari sanar da kansa a ƙasa ya ce abba don girman allah a taimaka mu wallahi ba zan iya haƙuri ba ina son ma'isha so mai tsanani ta yadda in dai aka ce na haƙura da aurenta to zan iya rasa rayuwata don zuciyata za ta iya bugawa ya yi shiru yana sauraron abin da abba zai ce shi ma ban shiru ya yi kafin daga bisani ya ce dole hakuri za ka yi don ba zai yi an riga an karbi sadakin wani a ce an fasa bashi ita ba alhalin ita ta kawo mana shi ta ce shi take so sannan shi ɗin ai baka san irin san da ya daɗe yana yi mata ba ko to mukan dattawa ne ba za mu zubar da dattakun ba inda zan bi son zuciyata ma da cikin 'ya'yan 'yan uwana da suka fito neman aurenta zan tilasta in ba ta ɗaya sai ban yi haka ba na ba ta ta don in samar mata da zaman lafiya a gidan aurenta to ka yi haƙuri allah ya musanya maka da wadda ta fita kuka na zub da hawaye sosai lamir ya shiga yi har da shasheka abban na ci gaba da bashi baki akan ya yi haƙuri haka allah ya ƙaddara isha ba matarsa ba ce da kyar da su ɗin goshi a ban ya lallaɓa shi ya miƙe zai tafi amma sai ya nemi son alfarmar son ganin ma'isha ban ya yi waya cikin gida ya ce ma'isha ta fita waje za su gaisa da bakonta bata san da zuwan lamir ba shi yasa ta sako dogon hijabi saman kwalliyar da ta yi na leshi zaman jiran fawas take yi shi yasa ma ta yi zaton ko shi ne bata saka niƙa ba haka ta fito kawai sai ta ga lamir tsaye ya rungume hannuwa a kirjinsa yana tsaye ya kura kofar fitowa gidan nasu idan yanayin da ta ganshi ya dan firgita ta don idanunsa sun yi ja ta yadda za ta iya gane hawaye ne suka canza musu launi sallama ta yi masa tare da janyo kujera ta ce masa bismillah ka zauna ya zauna yana ci gaba da kallon kyakkyawar ta wadda bai taɓa mata kallon ƙurilla ba irin yau sau biyu kenan ya taɓa katarin ganin fuskar ta. ta so mu gaishe shi tare da tambayarsa dama kai ne bakon da abu ya ce in fita mu gaisa da shi kenan ya san da zuwanka har kun gaisa ya aji numfashi tun ɗazu na zo ina falonsa dama na bari ne sai na fito zan neme ki mummunan labarin da kike ta gaya min ashe gaske ne cewa kin fidda miji ta ce mummunan labari kuma kenan don na gaya maka gaskiya da in yaudare ka ai gara in gaya maka gaskiyar komai ɗacinta yi haka bai gaya min har ma wai sun kawo sadakinki wallahi ma'isha ba zan iya haƙura da ke ba don ina matuƙar son ki ya kuma kamata a ce kin fi kowa fahimtar hakan eh ya gaji rayuwata ya sa hankici yana goge zufar da ke fuskarsa tare da kura mata idanu yana jiran ya ji ta bakinta ita kan dama can lamir ɗin ba wai tana ji tana wani sonsa ba ne sai kuma gashi ta ji tarihin ɗan masu kuɗi ne da ke bushasha son ransa balle ma yadda ta tsani namiji mai neman mata a ce kuma mijin da za ta aura shine manemin mata kuma har hakan ya yi tambari da jama'a gari ma sun sani ai rabuwa da shi zai fi mata alfanu kuma cikin ruwan sanyi za ta rabu da shi kamar yadda mama ke ba ta shawara don haka ta tausasa murya ta ce ka yi haƙuri lamir mun riga mun yi zurfi na soyayya da fawaz kuma kaji da kunnen har iyayensa sun zo sun kawo sadaki na riga na yi masa alkawarin zan aure shi ba zan iya saba alkawarin da muka yi wa juna ba idan na saba na ci amanarsa kai dinnan na san ba za ka so a ce an yi maka haka ba to ka yi haƙuri allah ya kaddara ba kai ba ne mijina shi ya sama ka zo neman aure na a ƙurarren lokaci da ba zan iya tura alkawarin wani in mai gurbinsa da naka ba sai dai in baka haƙuri kawai allah ya baka mata ta ƙware wadda za ta zamo alheri a rayuwa ka fiye da ni shiru ya yi ya kasa yin magana don a ganinsa magi yadda yake ta yi taƙin amfani da za su tausaya masa illa ma su yi ta ba shi haƙurin da ba zai taɓa masa amfanin komai ba in ba ma'isha ya aura ba to ba zai taɓa samun natsuwa a rayuwarsa ba hannu ya miƙa mata ya ce ba ni wai ki zanga wani abu ta so ta hana shi wayar don ba ta san me zai yi da ita ba sai dai ba za ta iya hana shi ba ga wayan nan yana gani a hannunta sannan kuma tana so dai su rabu cikin lumana don haka ta miƙa masa wayar tana cewa don allah kada ka shiga inbox dina masaro assalamu alaikum